قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب muna cikin fasali na saba'in da biyar wanda yake bayani akan dunkulallin addu'o'i da aka samu daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda wani musulmi bai da wadata daga barinsu wato kowane musulmi yana da bukatar malam ibn qayyim yace wafi fi sahih al-hakim aidan an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ya zo a cikin al-mustadrak ala sahihai na al-imam abu abdullahi al-hakim al-naisaburi rahmatullahi alaihi daga sayyiduna abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu yace kana min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ya kasance daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake yi duk da sanadin hadisin yana da rauni hadisi ne wanda sanadin sa yake da rauni amma addu'a ce wacce lafuzzanta suna da tsada Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik ya Allah madaukakin sarki lalle mu muna roƙonka mujibati rahmatik mujibat ay musaddibat kenan ababan da idan muka yi su zamu samu rahmatka mujibat musaddibat muna roƙonka ya Allah ka karantar da mu ka sanar da mu ababan da idan mun aikata su za su zama sanadiyar mu samu rahmatka rahama Allah kuma ita ce aljanna eh? wa azaima magfiratik sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka azaima magfiratik manya-manyan gasken gafararka gafararka wacce ta gaske azima da zayo shine abin da yake mai girma wanda a cikin zuciya yana da ƙarfi shi yasa ɗaya daga cikin maratib na maratib na na irada na niyya a zuciya akwai al'azm al'azm ko to sai aka kira wannan abin da al'azima da abin da a shara aka ci mishi al'azimatu ko ana nufin abin da a zuciyar mutum da gaske manzalar sama ya umarci mu cewa wal ya'zimil mas'ala fa inna Allah la mukriha la la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta kada ɗayan ku zai yi addu'a ya ce ya Allah an ka ga dama ka dafarta mini a'a wanzu su ne ce wali ya azilil mas'ala ya ɗauki sa da gaske yake yin ta ko wali ya azim fil mas'alati ya riƙi ƙoƙon da yake da gaske a cikin zuciyarsa fa inna Allah ta'ala la mukriha lahu domin Allah ba wanda yake masa tilas ba mai mai ba matsa ma Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi ne sau da sau a za'ima mafi ina roƙonka ya Allah manya-manyan gafara na gaske daga gare ka kaga ya roƙi rahama kuma ya roƙi mafi wasalamata min kulli ismin sannan ya Allah ina roƙonka ka kubutar da ni daga kowane laifi al'ismu kenan eh, al'ismu al'ismu nau'i ne daga cikin nau'ukan zinabai Allah madauki suke ce kul inna ma harama rabbiyal fahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والإثم كيما ونينكي ني نزل بي وسقم سقى فسر على الإثم سوى شنجيا كيما سقى الأغف اللغوي لا غباتنا كرنجيا زنبي حسان آه، هنا شربت الإثم حتى ضل عقلي فذاك الإثم يذهب بالعقول كو شناشاز إثم ismu zunubi giya kenan hatta balla aqli har sai da hankali na ya ɓace zaka li ismu yazhabu bil uquli haka nan ne giya take tafiyar da hankula to ka ga ma'anar kenan والسلامة من كل إثم نن الإثم قوة الذنب والغنيمة من كل بر يا الله إنا غقنك بان غنيمة أبن هكي تشيما غنيمة شيني abin da ka same shi bagas shine ganima abin da ka same shi bagas ba naka bai zama naka hmm? shi yasa wani zubin in suna so su nuna cewa ma ba a sha wuya ba zai ce ganimatun barida kamar yadda manzo Allah su sani ya ce as-sawmu fi shita'i ghanimatun baridatun yin azumi a lokacin da ake sanyi to ghanimatun barida wata duki wani abu ne da mutum ya same shi ɓada <coughs> to ya Allah ka taimake ni in samu duk abin da ya zama birru ne birru ar Allah abin da ya zama za ka aikata shi biyayya ne ga Allah wal fawza bil jannati ya Allah ka bani rabauta da aljanna wan najati minan nar sannan ya Allah ka bani kubuta daga wuta hmm? hadisin yana da rauni kamar yadda muka ce mala albani rahmatullahi alaihi ya za'afa shi a cikin wasu littafansa amma shi al-imam al-hakim yace ala shartu muslim ala shartu muslim haka al-imam al-hakim yace وفيه أيضا عن رسول الله سمع أنه كان يدعو سنن يازو أتشن المصدق على الصحيحين الإمام الحاكم البيسابوري annahu kana duhu. lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma ihfazni bil islam qa'iman ya Allah ka tsare ni ina tsaye da musulunci ya zama na tsaye akan musulunci in ina tsaye musulunci nake ba wani abu ba wahfazni bil islam qa'idan sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni da musulunci a zaune in zama na yi to ya zama musulunci nake kaga allazi ne suka huna Allah qiyaman wa qu'udan wanda suke tuna Allah suke tsara dokokin Allah suke ambatan Allah da baki duk da dauki ma'ana qiyaman idan suna tsayo qu'udan ko suna zaune to shine nan kake addu'a Allahumma ihfazni bil islam qa'idan Allahumma Allahumma bil islam qa'iman ya Allah ko da kwanciya ne ina bacci to ka tsare ni da musulunci. Hmm? ya Allah zai tsara mutum yana bacci yana musulunci ko mafarki zan iya zama mafarki na ya kasance mafarki ne ne seti ko na amfanin mutum ya mafarki ya gan shi ya zama ya zama abokin Trump tare suke da Trump ko misali da daɗi wannan mafarki Trump ya sun haɗe da Trump sun rike hannu sosai tare suke komai kuma ga wata ajiya nan sun ajiye a tebur suna sha har ma suna ɗan kasa abin nan kofi suna ɗan haɗa kofi ɗin nan nan da ake yi a cikin mafarki wani mafarkin da daɗi ne kaga babu al a ciki wala tushmit bi aduwan hasida ya Allah kada ka sa abokin gaba na mai mun hasada ya dariya ta shabatatul adai shine abokin gaban ka ya samu nasara kan kai kirtsiye wa dariya yau ya ganka cikin bala'i to shine shabatatul ada yana cikin mugayen abin da zai faru da mutum a rayuwa mugayen abubuwan da za su faru da mutum a rayuwa akwai shi masu al'ada abokanan gaban ka wanda suke maka hasada su ganka kayan kasa sannan wannan yana nuna mana cewa duk mutum inda yana da amfani yana da hasi kuma yana da aduwi aka saukar da sura kutun da guda a kan bayani kan hasada قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاس في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قال ابن القيم عشكم بداع الفوائد يتشي شي في الشر يتشي أكا كيش قرشي قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق عام بك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد سوى الشيئة تتغو لك وعلا دومن حاسد زي يشهد شان النفاسات في الأقد in mutum ya maka hasada to zai tafi gidan boka ya je wajen matsafi ya ce a kulla mutum da kafafuwan shi lafiya su lau'a ne amma ba zai iya tashi ba a zaunar da shi a wajen da yake ko ko ba haka suke ba to kaga hasada ke kuma duk ciwon duniyan nan yana da magani amma banda hasada wanda aka jarrabe shi da shi to shi kenan ya shiga uku shi za ko gaba wani yake yi da kai in gaba ce ta wani dalili ba hasada ba to za ta iya tafiya amma da gabar hasada kullu adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi kowace gaba da wani yake yi da kai za ta iya tafiya amma ban da gabar hasada kar ku mutu kuma idan zai mutu wasiyar da zai ma 'ya'yan shi zai tara sai ce wane ba ku ba shi ce kenan Ina shi kyauta Allahumma inni as'aluka min khairi min khairin Allahumma inni as'aluka min khairin khaza'inuhu bi yadik ya Allah ina roƙonka duk wani alkhairi wanda ya zama taskokinsa a ka sai wa a'udhu bika min sharrin khaza'inuhu bi yadik ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga duk wani sharri da taskokin daga gare ka sai amma yin Allah madaukaki ya ce wa sharru li annabi kuma ya ce wa sharru laysa ilaik to me ake nufi da irin waɗannan addu'o'in kuma can ana cewa wa sharru laysa ilaik wa sharru laysa ilaik babu wani abin da za a danganta shi zuwa ga Allah ya zama sharri ko da a wajen ɗan adam shi sharri ne a wajensa to a wajen Allah alkhairi domin ya yi shi ne da hikimati da hikima ne yanzu misali sai kunama ta harba mutum yana zaune Allah shi kyauta idan kunaman nan ta harbi mutum yana zaune zafi zai ci sharri ne a wajensa amma a wajen Allah madaukakin sarki alkhairi ne kuma shi ma bawan da za a masa kashafi a bude masa shi ga alkhairi ne kila yau din nan mutum ya aikata wani zunubi Allah zai kuna shi sakamakonsa amma sai a aiko kunama sai ta masa azaba a duniya shi kenan sai a goge mishi wancan zunubin nasa sakamakon ne sakamakon wannan kunaman da ta harbi kaga ya zama masa alkhairi amma a daidai lokacin da yake jin zafi ne sharri ne harbin ba wannan hadisi ne sahihi ko hasan al-imam al-hakim ya gwaito shi وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله سما يقول daga annawasu dan sam'an radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam قال سمعت رسول الله سما يقول ناجما زال سما يناتي ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع ربي من أصابع الرحمن ومن أصابع الرب الرحمن باب وني babu wata zuciya face tana tsakanin yatsu guda biyu ne na Allah maɗaukacin sarki lafazin al'usbu'a lafazi ne da ke da fuska goma a larabci larabawa suka ce duk gwarancin ka sai ka faɗa daidai eh, aka buɗe maka ƙofa aka ce fuska goma duk wadda ka faɗi ɗaya ɗaya so da kan kaji wani ya ce usbu'un ne daidai in kaji wani ya ce usubu'un usubu'un usubu'un ne daidai in kaji wani ya ce isba'un ne daidai in kaji wani ya ce asba'un ya yi daidai fuska goma dama an dama an ce nan gwarancinka ka duk wanda kai za a lafazin lafazin shi to kaga nan ne tsakanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki Allah maɗaukacin sarki maza sama a hadisai sai ya faɗa mana yana da yatsu ba irin na dan adam ba ba irin na kowa ba irin yadda Allah madaukakin sarki ya sani in sha'a qamahu wa in sha'a zaghahu idan Allah ya ga dama sai ya tsaye ya tabbatar da zuciyar ɗan adam Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik ka gani ko to shine wa in sha'a zagha azagha in kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ka da zuciya falan ma zagu azaga Allah kuluba. zai sai mutum ya zama ya samu karkata ya kauce ma daidai shi kenan sai a kira shi za'iqul eh kenan ya karkace ma daidai in kuma ba haka ba to zuciyarsa sai ta zama mai tsayayyar zuciya ka tafiya kan daidai wa kana rasulullahi sama ya kul manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya Allah madaukakin sarki wanda kai ne mai juya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin shi yasa shi ita kanta zuciya ai sunanta qalbu وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر من القلب من قلب وتحويل وما سمي القلب إلا من تقلبه ولا وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب قادني ودك زوجي تنا canza yanzu nan sai ka ga mutum gobe kuma sai ka ga ba shi bane Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addini wal mizanu bi yadir rahmani azza wa jalla sannan ma'aunin dan adam yana hannun Allah madaukakin sarki mabuwayi da daukaka yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin ila yawm al-qiyamah wannan ma'aunin Allah zai rika daga wasu wasu kuma Allah ya kasa da su har zuwa ranar tashin al-qiyama a me ake nufi a ayyukan alkhair wani sai aikin alkhairin sai ta daɗuwa shekarun shi suna ƙaruwa a duniya kuma yana ƙara ɗaukaka a wajen Allah wani kuma wani iyazu bin Allah ka tsare mu shekarun shi na ƙaruwa yana ƙara tsufa kuma yana jinnewa yana ƙasa yana lalacewa kaga shi ne wannan sau daga wannan addu'a ce ne muhimmanci manzala salama ya kasance yana yawan yin ta yana yawan yin wannan addu'a ga ta can a cikin alkur'ani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wannan addu'a tana da tsada wato kuma ta hadisi Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik hadithun sahihun rawahu al-imam Ahmad wal Hakim fi sahihihi hadisi ne ingantacce kuma yadda al-imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ya fada haka malamai suka wafaka masa wato suka dace da shi hadisi ne sahihi babu wai ba inke a cikin sa saboda addu'a ce da ya kamata musulmi ya yawaita yin ta musamman wannan zamanin namu na taqallubat nahnu na'ishu asran fihi takallubatun wa tamawujatu abubuwan canzawa yanzu nan sai aka yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aqdin min ad-dunya dan aba mutum wani dan tamani kadan sai sai zama ba ba yadda ka san shi ba sai ga ana canza maganganu sun ka yana canzawa الله كترم الله كارم الله كتبت الدم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد